الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جلوس نعلم daren goma ga لوسن رجب da jira 1441 الأربعين ya dace da daren biyar ga watan march a zarar shi allah maɗaukakin sarki cikin aikin sanannun darsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisar namu domin ci gaba da karatun na na hayo cikin littafin sharhun ibn aqil yau mu zai fara daga sabon gani بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله المعرف بأداة التعريف المعرف بأداة التعريف قد سنن أكي بيانسا وأكي تعريفا da kayayyakin لا كتاب في رسول ما يقول هذا أنا شوى الحرف تعريف الأم لا مفقت فنمت الربط قل فيهم نمت الحرف تعريف الأو لا مفقت فنمت الربط قل فيهم نمت baitin yana magana ne kan al al yana cewa al innan harfu ta'arifi shine harfu ta'arif shine harfin ta'arifi da iya shigo kan kalma ya mai da kalmar sananniya ga mai magana ko ga wanda ake magana da shi abin lamu faƙas ko kuma banda hamzan nan banda alim banda alif din nan lam din nan shine harfin ta'rif shi dai alif alif ne wanda yake na wasu alif wasli ana zuwa da shi ne domin a samu damar hurta al tun da ɗaure yake ba da za ka yi fara magana da ɗauraren baki saboda shi wannan sabari ne tsakanin maluman nahu wasu suna ganin al shi shine harfin tare wasu ko suna ganin lam din kawai shine harfin tare shi wannan al ya zo ne saboda ya ba da damar a iya hurta al-din dai eh, lam din kuma dai menene ko al ne harfin tare ko lam din ne kadai harfin tare فنما أن الربط قل فيه النمت إذا كثموا لفظ النمت نمت كما كتي نوئي ko ka ce wasu jama'a ko ka ce nau'in abu kaza ko yanayi na abu kaza shine namat lafazin nan namat in kana son kamar shi sananne ga mai magana da wanda ake magana da shi sai ka sa masa al alif da lam sai ka ce annamat rajin in kana son ka mai da shi sanin ne ga mai magana ga wanda ake magana da shi sai ka ce ne ar kitab in kana so ka mai da shi sanin ne ga mai magana ko ga wanda ake magana da shi sai ka ce masa al-kitab to wannan namat din misali ne kawai ya ba da misali ne الحرف تعريف أو اللام فقط فنمت الرفت قل فيه النمت سيشهي اختلف النهويون معلوم النهو سمي ساقاني في حرف التعريف جمع حرف تعريف في الرجل مثالي أكلمة أنت الرجل دا رجل yanzu ka arrafa shi da kacce allu to sun yi saɓani faƙal al-khalil khalil ibn ahmad al-farahidi wanda ya kirkiro wanda kuma malami ne na sibawaihi shi ya ce a fahimtar a ra'ayin al-mu'arrifu huwa al mai sanya tarihin nan alif ne da lam gaba daya al wa qala sibawayhi shi kuma almajirin khalil wanda daga bashi ya zamanto uban maluman nahawun duniya shi kuma yace huwa allah wahdaha shi yana ganin harfi tarihi idan ka ce arrajin ko ka ce alkitab ko ka ce almasjid yana ga lam allam din nan wahadaha kaɗansa da ce ko shi ne mai harfi tare kenan فالهمزة عند القليل همزة قطعين أولا خليل الخليل بن أحمد الفراهيلي إذا من تأل حمزة تين كتير أقوال الله إلى حمزة الوثل إلى حمزة القتل <coughs> نادي نادي أنت حمزة القتل إلى حمزة الوثل العلم من تزويلي لثورة wa inda sibawaihi amma a wurin sibawaihi wannan hamza din hamzatu wasl al'in Hamza hamzatu wasl ne ujtulibat da aka kawo hamzatu wasl ne da aka kawo lilluki bisakin domin a samu damar furta ɗaurare domin ba yadda za ka yi shi a wurin salam din ya harfa ta arewa a wurin salam din arewa yake zuwa yana bukatan abinda zai taimaka a iya hulta shi abinda zai taimaka kuwa shi ne mai sai a kawo hamzatun wasli wazi ta wal alif wal lam da alif da lam al kenan al mu'arrifa wanda suke kawo ta'arifi su shiga shigo in suka shiga suka shigo cikin kalma su mai da kalmar sananniyar ga mai magana ko da wanda ake magana da shi ta kuna lil ahad wani lokaci al littarif zai zamanta abin da ake kira lil ahadi lil ahadi ga abin da aka sani abin nan da aka sani ɗazu yanzu shi ake nufi wannan shi ne allin ahadi kenan ka ƙaurinka kamar maganarka ka ce laƙitu rajulan fa akramtu rajul na gamu da wani mutum ban san shi yanzu akwai wani mutumin na ƙulwarka kai ma magana da wanda yake zauraron ka amma sai ka ce fa karamtar rajul sai na girmama wannan mutumin da yanzu na ambata shi inan da yake yana kwakwalwarka yana kwakwalwata wani na sa menene allil ahadi allil ahadi zihni hmm? al da hankali ya riga ya san shi ɗazu-ɗazun nan yanzu wato abin nan da hankali ya yi ya san shi ko da bai zo mu'arraf ba hankali ya san shi to yanzu ana so a bayanar da mutane bayana mutane cewa shi ake nufi مررت برجل فأكرمت الرجل لقيت rajula ra'aytu kitaban fa akhadtu al-kitaba جلست مع رجل فهميت الرجل هو فصحفات الرجل وهذه وقوله تعالى سين إرن قال إن اللي يدوش كم فدن ألا تكن سورة المزمل ألا لا سوى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول إنا أرسلنا عليهم شاهدا Allah ya ce lalle mun aiko mai shaida a kansu ina arsalna alaihim shahidan kama arsalna ila fir'auna rasulan kamar yadda muka aiko wani manzo wani manzo zuwa ga fir'auna fa'asa fir'auna rasulan sai fir'auna ya saba wa manzon wannan wani manzon nan da muke cewa to saboda haka ar rasul na biyun nan al'in yana guda maka al'in nan da aka faɗa da zu shi ake nufi yanzu har yanzu wani lokaci yana zuwa domin ya ba da fa'idar istighraq nufin gaba ɗaya jinsin gaba ɗaya ake nufi yanzu ka ce كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول الرسول إن وانت الرسول رسولا إن كوي أجله نفي أما اللوكة أن يشبه كلمة غير معرفة ونكرة ينا مثل جنس أبن بالدوليا إن أبن يكي أنا نفي شيء شنو معنى الاستقرار؟ بالاستقرار الجنسي هو الاستقرار الجنسي كو للاستغرار الجنسي نحو مثال ألا نشوى أسرة الأسرة إن الإنسان لفي قصر إن الإنسان الإنسان لفي جنس كوالي بتو شون لك دوني أرضوا أشد ومن الإنسان يرى فائدا الإنسان إن كوالي بتو ما ينشبه دين جنس المتو akwai bambanci ma'anar al a cikin fa'ata fir'aunur rasula da ma'anar al a cikin wannan al-insan da kuma dukansu al ne al-mu'arrifa alifat ta'arif ne dukansu to ya za mu gane cewa wannan al din tana ba da fa'idar istighraqul jins to ga alamar wa alamatuha alamar wannan al'in ita ce an yasluha mawdu'uha kullum ya zamanto bigiran al'in nan inda za ka share al'in ka sa kullum ma'anar zai zama daidai domin da ka ce inna al'insan lafi kulk lafi kusur inda ka shafi allin ka ce kullu insani la fi kusur ma'anar su daidai yake da ka ce al insani la fi kusur wadi idan ka shafi allin ka ce inna kulla insani la fi kusur ma'anar daidai yake da ka ce inna al insani la fi kusur saboda haka da za ka gane al innan listirar aljinsu ne to sai ka ce to yanzu bari mu share al in musa kullu ma'anar ba za ta canja ba in ma'anar ba ta canja ba to كنا قلنا قال لي منين الكل دمين كبر على كشاتنا قال إن النوجم الرسول فأسان فرعون الرسول كشاتي يعني قال إن كفاه كله بدي بعد معناه بقى دمراك سي إنا أرسلنا إلى كما أرسلنا إلى فرعون الرسول كما دموا إنك أرسل فرعون ولمن ذو سيكو مكة فرعون سيساقا ودكا من ذني لا لا لا ما نقدر هكذا آه, آه. ya saba wa manzon nan dai da ka sani a kwakwalwarka wanda muka aika ɗazu da muka yi bayani sannan al ya tarif ɗin na wani lokaci zai zo ya ba da fa'idar ne a kawai haƙiƙa kawai yake ne haƙiƙa haƙiƙan abu kawai yake so ya koya maka شين ولتعريف الحقيقة سبودا أرف حقيقة ناو مثال كشيء الرجل خير من المرأة كشيء من أين الرجل خير من المرأة أنا الإمانة مثل حقيقة هل مثل حقيقة إنما مجي يا في حقيقة إنما شيء الهيري hakikanin namiji ya fi hakikanin mace alheri nan ba ka nufin kowane namiji ya fi mace alheri mata dubu nawa ne suke fi maza alheri wadi mana na nufin alhaƙiƙa arrajul ba ka nufin wani waiwa ne kowa ne a kana nufin hakikanin namiji su shi misali ya fi haƙiƙanin mace aiwa ta kana nufin hadhihi haqiqatu khairun min hadhihi haqiqa ta nufin wannan haƙiƙanin rajin ya fi haƙiƙanin mace ba wai ɗaiɗaiku ba to in kun fahimci wannan sai a dawo kan namat da ya zo cikin baiti ne ma nan namat wannan matsu abinda ake ce masa namat barbun min al wani nau'i ne na shimfiɗa namat suna ne na shimfiɗa idan ana so masa jam'i sai a ce almawar misali sabab sabab namat sabab in kana son ka masa jam'i za ka ce ne asbab wannan har yanzu aka ce namat aidan yana nufin aljama'atu min annas jama'a daga mutane wasu jama'a na ainihin jama'a daga mutane yana nufin namat alladaina amurin wahid wanda wani al'amari su ya zama daya jama'a ne na ɗan jama'a jama'an ɗan amalanke jama'an wasu masu azi jama'an ɗan dimbe wadi wasu group dai da wani al'amari zai haɗa su wani ana kiran su menene namak kada kala al-jawhari haka nan babban masanin lugha al-jawhari yace kamar da na gaya muku wannan kadai ba shine malan sa ba akwai malan annau نمط هذا أنا مثل نوع هذا haza, النمط أي هذا النوع أمر ده؟ تقول له سمعنا لك wannan shine sharhin baitin mudin nan guda ya isa alhamdulillah